albuka'u wanda ake yin shi na daɗi buka'ul buka'ul farahi kenan sannan akwai buka'ul tarahi akwai kukan daɗi akwai kukan damuwa har malaman fiqh suka ce kukan damuwa hawayensa zafi gare kukan kuma daɗi hawayensa na da sanyi eh shine in a abiye ma mutum daɗi ya rasa yadda zai kawai sai ya fashe da kuka daɗi ya kai daɗi kenan sannan akwai kukan damuwa to kukan da malam al-Imam al-Bukhari yake mana bayani zai mana bayani akan nan kukan damuwa iyayen mutum su kuka saboda shi me hukuncin haka haddathana Musa qala haddathana Hammad ibn Salama sunan Salama a cikin ilimin hadisi malamai suka ce ana cewa sala ana cewa Sali eh mafi yawanci bai zo a yi babdinsa a ce salma ba sai dai sala ko sali salima ko salama an ziyad ibn mikhraq an qaisala annahu sami'a ibn umar yaqulu sai hadisi ya tsaya zuwa ga sayyidina abdullahi dan umar ya yace buka'ul walidaini min al-wuquqi wal kaba'ir buka'ul walidaini iyayen mutum su kukan damuwa ta sanadiyyarsa min al'uquqi yana cikin saɓa ma iyaye yana cikin munana ma iyaye wal kaba'ir kuma yana cikin manya-manyan zunubai wannan asarin na sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhuma al-imam al-albani ya za'afa shi amma kafin sa an samu wasu malamai sun hassana hadisin kaman al-imam ibn hajar a cikin fathul bari ya tafi akan cewa hadisin zai iya zama hadisi ne hasan eh so daga iyayen mutum su kuka ta saboda ɗabi'arsa mummuna mu'amalar da yake yi musu wacce take ba ta da kyau shi kuka saboda shi to wannan kukan da hawayen da suka zubar to yana cikin saba ma iyaye kuma yana cikin manya-manyan zinubai kaga shine wancan hadisin ummun tunu wannan asari ne ko na Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma akwai hadisi da muka baro a baya wanda wani yazo ya ce inni ubayi uka alal hijra ko inni ubayi uka alal jihadi ni na zo in maka mubaya ya ma'aikin Allah akan jihadi ko akan hijira ko dai jihadi ko hijira mun yi bayani in bamu manta ba a baya me ake nufi da aljihad a anan shikenan sai ya ce alaka walidani kana da iyaye guda biyu yace na'am yace kaifa taraktahuma ya kabasu da ka taho wajena qala taraktuhuma yabkiyani na basu suna kuka sai ce koma ka yadda da su kama abkaitahuma fa aghdihima kama abkaitahuma je ka sai sun yadda ka zo kamar yadda ka sa su kuka to je ka ka sa su dariya sannan sai ka zo waje na to kaga wannan yana cin hadisan da malamai suka ce yana daga cikin hadisan da aka ɗauko su aka ɗora wannan asarin asarin ya samu ya samu gurbi da ya zama hadisi ingantacce da za a yi aiki da shi a kafa hujja da shi so daka bala'i ne iyayen mutum su kuka saboda shi ya iyakar bakin kokarin sa ya yadda da su ta yadda kukan nan zai zama musu abin daɗi ba su rika kuka saboda mutum ba Allah shi kyauta babu da'awatil walidaini babu matsayin addu'ar da iyaye suke ma ƴaƴansu idan balarabe ya bambanta akwai da alahu akwai da a alaihi idan aka ce da a alaihi ya masa mummunan addu'a kenan idan aka ce da alahu ya masa kyakkyawar addu'a kenan da alahu ya masa kyakkyawar addu'a amma aka ce da a alaihi ya masa mummunan addu'a kenan shine mai hikima yake cewa da autu ala amrin fama tafasarrani bulitu bi aqwamin bakaitu ala amri yace da autu ala amri ne ta amru mummunan addu'a ala kashe amru fama ta, sai amru ya mutu bulitu bi aqwamin sai ga na an jarrabe ni kuma da wasu mutane daban ba amru ba kai bakaitu ala amri sai ne kuka ina ma amru ya dawo wannan malamai sukan kawo shi ne akan mutumin da ya wani shugaba shugaba adili mutane suka yi ta tsangwamarsa har ya zama lokacin da ba shi Allah ya jarrabe su da kuma fitinanne to shine sai a ja wannan baitin da autu ala amrin famata fasarrani bulitu bi aqwamin bakaitu ala amri to kaga ala da autu ala amri to me hukuncin me matsayin iyaye addu'ar iyaye me matsayin mummunar addu'a ko kyakkyawar addu'a da iyaye za su ma 'ya'yansu حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا قال حدثنا هشام أن يحيى هو ابن أبي كثير يحيى بن أبي كثير كينا عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو جعفر ويا أبو جعفر أنا أبو جعفر وأكين أبو جعفر محمد الباكر وأننا عادل أهل السنة ba za ka ga sunan wani sahabi ko wani tabi a cikin littafin yan shi'a ko kwara ɗaya ba amma wannan abu jafar nan ana nufin muhammadul bakir ibn Ali ibn Ali ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Ali Abi Talib eh imamin Shi'a na hudu ko na biyar kai imamin su na biyar uh, Ali sayyidina Ali sai sayyidina Al-Hasan sai sayyidina Al-Husayn sai sayyidina Ali uh, sai Ali Zainul Abidin sai ɗansa Muhammadu al-Bakir to shine wannan annahu sami'a ba hurairata radiyallahu anhu yaqul shi kuma abu ja'far muhammad al-bakir yaji daga sayyidina abu hurairah yana fadi taka tsara kaka eh al-bakir yayi ruwaya daga sayyidina abu hurairah qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man zala sama yana cewa ثلاث دعوات مستجابات لهن الدعوة إيه قداؤك ألا نا أنسنس إذن أكي الدعاء أكو to Allah na karɓan addu'ar lura da waɗanda suka yi addu'a la shakka fihin na babu kokonto akan wannan addu'ar sai dai idan su masu addu'a suka yi shakka domin daga cikin mawani'ul ijaba akwai ashakku manzal su ne ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba fa inna Allah la yaqbalu du'a'an min qalbin ghafilin lahid idan za ku roƙi Allah ku roƙi Allah ku sakankance Allah zai karɓa muku addu'arku Allah baya karɓan addu'a daga zuciyar mutumin da ya kasance rafkananne kuma mai warji. idan kana addu'a ana son ka roƙi Allah bil yaqi cewa Allah zai karɓa maka addu'arka sai ga Allah ya karɓa maka malam malam malam malami ne Kano Allah ya ji kansa a cikin hikayoyin kaifafa zukata ya ba da wata hikaya da wani malami malami ne sosai irin alarmomin nan da almajirinsa sai za su yi tafiya sun zo sun yi tafiya mai nisa sai suka kawo bakin wani katon kogi da suka kawo katon kogi shikenan sai almajirin ya ce to Allah gata malam ga kuma mun zo bakin kogi ya za ne? ga kuma masu kwale-kwale duk ba yanzu ya za a yi sai ce a dakata dakata ai lokacin da muke yawon neman lokacin da muke yawon gaddanci ina da wani laƙani ina da wata addu'a idan muka karanta ta zamu taka wannan mu wuce fa kana kullu firqin qadawdil azim ila ita ce man bace ita ce ba malami na Kano bai kawo ta ba amma ka san mafi yawancin gaddawa irin haka suke duba ko eh kaga wannan ai tana da munasaba ko fanfalaka sai ce fanfalak ka tsaya nan kar ka kara fanfalak eh to kaga ai akwai ta kunama ko Eh, to da haka suka yi aka yi ta yin abubuwa dai marasa kyau to ina na kafa min rabbi na yawman abusan kam to idan idan idan idan ka karasa ɗari ran nan to sai ta ɗana maka kam ake tsayawa eh inna na khafu min rabbina yawman abusan kam sai ka tsaya ana kam eh. in ciwon ciki mutum yake sai a ce wai wai wai ya rubuta ya rubuta abin nan abin nan lalabi ta fi madanihi ila yawmi ba'as <laughs> kaga ciwon cikin ya tabbata nan. to to shine sai wannan malamin ko wannan gaddin sai ya faɗan ba almajirinsa wannan addu'a shikenan sai sai ya fara karantawa kai almajirin sai ya fara karanta ko sai ya taka ruwa kawai je tsallake ruwa ha sai kawai hango malam fatal fatal fatal fatal a cikin ruwa ruwa zai kashe shi ruwa ya kawo mishi nan a'udhu billahi ya sake karanto addu'a ya tako ya zo ya tsamo malam aka sake komawa gaba ta baya malam ya sake karanta addu'a ya sake fadawa ruwa fatal fatal shikenan sai ana uku sai ana sai almajirin ya kalli wani abu ashe idan malamin ya karanta addu'a sai kuma ya dangala rigarsa yanzu za ka yi tafiya kan titi sai ka kama gala riga ba tabo ba ba komai ba ba ruwa wato bai yadda da cewa wannan addu'a za ta masa tasiri ba lokacin da yake karanta addu'a yana jin ruwa zai hau zai shiga ruwa ne shi ko almajirin ya yadda ga baki ɗaya addu'an nan tasa da aka baki to da ya je kawai siminti zai taka ko kwalta shi yasa shi ba ruwan shi kawai gaba gaɗe yake yi to kaga shi wancan bai da yaƙi ne shi malamin bai da yaƙi ne hikimar da malam Aminu Kano yake sanya nuna kenan idan mutum zai yi addu'a to ya yi addu'a gaba gadi cewa Allah ta'ala zai karɓa masa addu'arsa amma in kana addu'a kana shakka Allah ba zai amsa maka addu'a ka ba ban ji ba imani ne ke ba da yaƙini ai tabbatar da sanin Allah cewa Allah da kake roƙa ba wa abun wasa bane kuma shi ya yace ud'uni astajib lakum to ka yadda da ud'uni astajib lakum kai tsaye zai amsa maka lokacin da kuma za ka yi addu'an nan shaiɗan ya zo ya fara maka addu'a kai ya fara maka shakku to sai ka kore shi ta hanyar isti'aza da kuma uzu billahi amantu billahi wahda, irin waɗannan addu'o'in to idan ba an samu shakka daga su addu'atu din ba in an samu shakka daga masu addu'ar to nan ne amma dai shi dai Allah ya tabbatar ma manzansa sallallahu alaihi wa sallam idan jinsin da za a ambata mana suka yi addu'a da ne to Allah zai ansa da'watul mazlumi addu'ar wanda aka zalunta wanda manzon sama a hadisin a hadisi muttafaqun alaihi yace wattaqi da'watal mazlumi falaysa bainaha wa bainallahi hijabu ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta wallahi ba ta da shamaki tsakaninta da Allah ayan wani mai hikima ya kamanta addu'o'in da ake yi na wanda azzalumai suke ake ma azzalumai yace kaman wasu masu suka ne ake aikawa a matsayin sako ga Allah cewa ألا يحربوا harbo azzalumai da su atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء إن ألا يقدام أيقوص شيء أيقوص سي تاسير هذا كده وان دي ودعوة المسافر سنن الدعاء وان دي كي تفيع من ذا الله سنما يافد a hadisi na goma a cikin al'arba'un nawawiyya thumma zakara ar-rajula ash'ata aghbara yutilu safara ash'ata aghbara ya yadayhi ila sama kaga yutilu safara huwa musafiru, matafiyi ne matafiyi ne so daga daga cikin abubuwan da suke ake tsammanin amsa ma mutum addu'a kuma da yaqini tabbas za a amsa masa da'awatul musafir shi yasa idan mutum zai yi tafiya ba shi zai ci a masa addu'a ba a sunna sai dai a nemi yayi addu'a wani ka samu a cikin addu'a a tafiyar ka da kake yi domin manzo Allah sama ya tabbatar da da'watul musafiri la turaddu mutumin da yake tafiya tafiya ta da'a ba tafiya ta ma'asiya ba an cika mota za a tafi kwallo ko mace ta yi yaji ina Allah zai karba ta. wa da'watul walidi ala waladihi sannan da addu'ar da uba yake ma ɗansa kaga sai mu so mu yi amfani da ala wato idan uba ya ma ɗansa mummunar addu'a to Allah zai karɓi wannan mummunar addu'a idan ya ce la'anaka Allahu a'udhu billahi ya ce Allah tsine ma albarka to wannan addu'a za ta same shi manzo Allah sa sun ce la du'u ala abna'ikum wa la du'u ala anfusikum wa la du'u ala auladikum ce kada ku yi makawunan ku addu'a kada ku yi ma dukiyoyin ku addu'a mummuna kada ku riƙa ma 'ya'yanku ku addu'a mummuna فتصادف وقتا يستجاب فيها الدعوة sai ya dace daidai lokacin kayi addu'a a lokacin kuma ‘yan amin sun ce amin shi sai a yi ta tara wannan addu'ar mutum ya ce ma ɗan shi ɗan iska ya ce ma ɗansa tsinanne ya ce ma ɗansa wanda ba ɗan alaba ne wai har da wani ɗan alaba ne kuma ka ji mace ce mata jahilan mata su suka fi yi ma ‘ya'yansu irin waɗannan munanan addu'a to har da su fa sun shiga ciki to kaga wannan bala'i akwai dole mutum ya kama bakinsa a game da wannan to wannan addu'o'in guda uku gashi nan حدثنا أياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث يا سيدنا أبو هريرة الله مدوك سكي قاري دادشي yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Na ji annabi sallallahu alaihi yana cewa ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa isa ibn maryama wa sahibu durayz babu ba a sama wani yaro ko jinjiri ya magana mauludun nan ana nufin sabi maulud abin haihuwa jariri ba a taɓa samun yi magana minan nasi a cikin mutane ba fi mahadin a cikin tsumman goyo a ce ga jariri yana magana to ba a samu haka ba illa isa ibn maryama sai dai isa dan maryamu fa asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا دم غنغنى النبي إيسان في المهدي da ta zo da shi suka ce mata ya ukhta haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ke yar uwa harunu babanki fa ba iska bane sannan uwarki ba kilaki bace mamaki ba karuwa bace hanna laki hazat sabiyyu ina kika samu da ba ba ki da miji fa asharat ilaihi kawai sai ta nuni haka ta rufe bakinta haka sai ta nuna danta sallah ta mutuniyar banza kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya ya zaki nuna mana yaro yaro ne zai ba mu amsa yaro na magana ne kawai shikenan sai annabi Isa sai ce inni abdullah yana baya yace ni bawan Allah ne ataniyal kitaba ya bani littafi waj'alani nabiyyan kuma ya sanya ni annabi E, itibaru ma sai kunu waj'alani mubarakan aina ma kuntu sannan ya sanya ni mai albarka duk inda na kasance wa usani bis salati waz zakah kuma ya mun wasiya zan rika sallah zan rika zakka ma dumtu hayyan madukar ina da rai wa barran bi walidati kuma ya sanya ni zan kyautata ma uwata zan rika mata da'a ولم يجعلني جبارا شقيا الله بيساني مي جيجي دا كي با كما بيساني يعني إن زمتها ببي با والسلام علي amincin Allah ya tabbata a gare ni yawma wulidtu tun ranar da aka haife ni wa yawma amutu da ranar da zan mutu wa yawma ub'athu hayya da kuma ranar da za a tayar da ni a matsayin wanda aka tayar da shi a masa hisabi ub'athu hayyan kenan lahira kenan to kaga na farko kenan wa sahibu jurayjin sai sahibu jurayjin sai yaron da ta sanadiyar jurayju yayi magana to manzal ta so za a masa tambaya qila sai aka ce wannan hadisin baya nuna su kenan eh malaman hadisi suna ce malaman malaman malaman usul fiqi suna cewa malaman usul fiqi suna cewa mafhumul adad al adad la mafhuma lahu irin wannan wajen a faɗa a faɗi irin waɗannan zikirul adad a faɗi wani adadi a ce kaza to baya nuna su kenan baya da mafhumi domin akwai wasu hadisai da suka tabbata ba waɗannan ba kawai musamman na wanda aka zo ana jifan uwarsa ana jifan wani uwarsa ta gani ta ce Allah ka sa ka da ɗana ya zama kamar haka shi kuma ɗan ya magana ya ce Allah ya sa in zama kamar haka suka ga ana ma wani algaita ana masa zagi ana ana masa ana masa ana masa yana takama tace Allah ya sa dana ya zama kaman wannan yace Allah ya sa ka dai in zama kaman wannan yana baya to waɗannan guda ukun hadisai sun kai hadisai ingantattu babu tattaunawa akan su waɗannan uku sahibu juraijin da dan waccan matar da annabi isa hadisan su malaman hadisi ba su tattauna akan ingancin su ba ingantattun hadisai ne amma akwai wanda ake karowa wanda mafi yawancin isnadansu malamai sun yi magana a kansu mun gane malaman tafsiri sukan kawo irin waɗannan riwayoyin eh, kaman al-imam ibn kathir a cikin sa ya kawo wasu daga ciki eh, kaman al-sheikh muhammad al-amin al a cikin littafin sa adwa'ul bayan shi ma ya kawo irin waɗannan kissoshin amma dukkanin su isnadin su to kulli fiha an yi magana a kansu suna da matsala amma waɗannan uku babu matsala a game da isnadin su ga ɗaya ga biyu kai a cikin wannan hadisin qila sai aka ce ya nabi Allah wa ma sahibu jurayj sai sahabbai suka tambayi manzo su suka ce a'a ya ma'aikin Allah menene kuma abokin jurayj sai suka yi amfani da ma suna san mahiyarsa qala fa inna jurayjan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu lalle jurayj ya kasance rahibi ne bauta ba malami bane shi rahibi ne shi in an ce rahib mai bauta amma ba ilimi eh duk da zai iya yiwa kuma rahibi ya zama alimi amma duk wanda ka ji an fi siffanta sa da rahib to babu ilimi a tare da shi so tari a istilahin shari'a fi sauma'atin lahu ya kasance a wani cocin sa sauma'a qur'ani ya ambaci sauma'a da jam'i ko ko walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u sai aka fara fadin sa wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kathira waɗannan ma'abid ne Allah ya ambata wajajen bauta ne da ake da su to ya kasance shi wannan jurejin a cikin cocinsa wa kana ra'i ya'awi ila asfali sawma'atihi sai aka samu wani mai kiwon shanu ya'awi yana gangarawa ila asfali sau sawma'atihi zuwa ƙasan wannan cocin nasa aka samu wani mai kiwon dabbobi dabbobin ma shanu wa kanat imra'atun min ahli alqaryati takhtalifu ila rai ita kuma sai aka samu wata fasika wata kilaki daga cikin mutanen ƙauye sai tana zuwa wajen wannan mai kiwon makiyayin fa'atat ummuhu yawman faƙalat. sai manzon Allah ta sama ya bada labari ya ce rannan sai uwar Jureju ta zo faqala ta ce ya Jureju wa huwa yusalli ta ce ya Jureju ta kira Jureju danta wa huwa yusalli shi kuma yana nafila dan ba tallafar Allah yake yi ba faqala fi nafsihi kun ga inda zai nuna cewa ba malami bane faqala fi nafsihi wa huwa yusalli sai ya fada a cikin zuciyarsa yana sallah ummi wa salati to ga sallata ga mamata me zan ci gaba da yi in yanke sallar in amsa kiran mamata ko ko a'a in ci gaba da sallata in kala mamata me zan yi bai sani ba wanda mu ko a musulunci manzon sama ya karantar da mu in iyayen mutum suka kira shi yana sallar nafila zai yanki in manzo Allah sai ya kira mutum yana sallah zai yanki sun yi haka da ubayyu ibn ka'ab ko manzon sun yazo yana kiran ubayyu ubayyu na sallah sai ubayyu bai amsa ba bayan an gama manzon sun ya gama sallah yazo yace ai ya ma'aikin Allah ina sallah ne sai sai sai sai manzon sun yace a'a baka ji Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum ba sadaka daga yau sai yau duk wanda na kira shi yana sallan nafila to ya amsa kiran nan ya yanke sallar yazo to haka iyayen mutum idan suka kira shi yana sallan nafila zai yanke sallan nan ya amsa kiransu sallan nafila ba sallar farilla ba kaga anan ana koya mana fiqhul awlawiyat me ya kamata mu gabatar to to shikenan fara'a an yi usira salatahu kawai sai ya gabar ya zabi sallar sai ci gaba da sallar sai ya kyala mamashi yake amsa mata summa sarahat bihi saniyata sai mamarsa ta ƙara daga murya ta ce wata kila bai ji bane جريج فقال في نفسه أمي وصلاتي يتي أو قام ماتا ناكرانا سنوكم غاشي إنا صلى فرأى أن يؤثر صلاته sai ya kawai bari ya fifice ya zaɓi sallar ya ci gaba da nafilarsa sun masarakat bihi salita ta sannan mamasa ta sake ɗaga murya a kira na uku fakala ummi wa salati ya ce ta sallata fara'a an yi salatahu kawai sai ya ga bari ya fifita sallarsa akan ehm, akan akan akan mamarsa falamma lam yujibha lokacin da mamarsa ta ga yaki amsa kiranta qalat sai ta ce la amataka Allahu ya juraidu hatta tanzura ko Tunzara fi wajhi almumisati aw tanzura tunzara aw tanzira tanzura aw shi لا أماتك الله كذا ألا يكبرنك يا جريج يا كي جريج حتى تنظر في وجوه المومسات حسيكا قلفشك كاروي سيكا جمد شر كاروي سيدة فيتا ثم انصرفت سيدة فيتا كاغا دعت له أو عليه دعت عليه تامس ممونة الدعاء راهبي ta ce kada Allah ya karɓi ransa sai ya haɗa shi da sharrin karuwai uzu billahi fa maliku bi tilkal mar'ati waladat nan an yanke mana fa labarin ijazi aka mana an ce ku kalli bayan wa kanat imra'atun min ahli alqaryati takhtalifu ila ar-ra'i kun ga sai aka yanke labarin ko akwai wata mata da take zuwa tana suna yin abin da ba daidai ba da ita da wannan makiyayin to sai aka da mana da labarin ta yanzu waccan matar ayan aje mana labarin ta a baya tunda aka faɗa mana ga abin da take ita da da wannan makiyayin to ba mu sake jin kuma bayanin ta ba aka koma tsakanin Juraiju da mamarsa to yanzu kuma an dawo da mu ga addu'ar da maman Juraiju ma Juraiju sannan kuma ga an dawo da mu bayanin ka bayanin wannan mata mai zuwa wajen makiyayi fa utiyal maliku bi mar'ati sai aka zo da wannan matar a gaban sarki waladat ta haifi da kuma ba ta da miji waladat ta haihu fa qala sai sarki yace mimman daga ina kika samu wannan da qalat min jurayji sai ta ce ai jurayji ne ya min ciki kaga ko ana aka tsaya an fahimci addu'ar uwarsa ta kama shi ko la kalla kallahu hatta tanzura fi wujuhil mumisati to ga addu'ar uwa nan ta kama shi shine mahallin shahin na babun ka da al-Imam al-Bukhari yace maka babu da'wati al-walidayn kaman zaka kara kenan alal waladi babu da'wati al-walidayn alal waladi a unwanin babun mu tarjama al-Imam al-Bukhari da yayi kamar za mu iya cewa babu da'awatil walidaini alal waladi babun addu'ar iyaye addu'a mummuna ta iyaye akan ɗansu to ga nan addu'ar uwa ta kama jureju Allah shi kyauta qala sai yace a sahibu sauma aki. wannan mai cocin nan wannan ustazin mai dangalallen wando misali nake buga muku aiko ba shi bane multazimi Eh, a Saudi Arabia da kasashen lawa suna ce masa suna ce masa suna ce masa multazim idan mutum ya kama addini sai a rika cewa multazim a ko kuma su ce masa mutawwa eh, mutawwa'i kuma mutawwa hmm, daga da'a kaman an an ɗabi'antar da shi ga biyayya ga Allah mutawwa'i kenan ba mutawwi ba mutawwa haka suke cewa a Saudiya ko su ce masa multazim wato mutumin da ya tsara addini kenan mu kuma a Najeriya zai a ce ustaz ko ustaz to a sahibu sauma'ati sarki ya ce me wannan cocin mai bautan nan qalat na'am tace kwarai shi ai shi ne ba wani ba shi ne din nan dai qala sarki yace uhudu mu sauma'atahu ku je ku rusa cocin duk aje a rusa cocin ya mutu ma a ciki wa atuni bihi sannan ku dauko shi ku zo da shi gabana uzu billahi fa darabu sawma'atahu bil fu'usi aka rika sarar wannan cocin nasa da gatara hatta waqa'at har sai da aka ga wannan cocin nasa yayi kasa ya zama kasa fa ja'alu yadahu ila unqihi bi hablin aka kama hannunsa aka hada haka aka kama hannunsa haka aka hade da wuyansa aka daure aka zo da shi gaban sarki da igiya babban mai bauta a cikin al'umma mutumin kirki sun tuli tulika bihi aka zo da shi famurra bihi ala almumisati kaga hatta tunzara fi wujuhil mumisati kenan kun gane wancan mabni lil majhul din hatta tunzara fi wujuhil mumisati har sai an ganka a fuskokin karuwai shine yace famurra bihi ala ala almumisat aka wuce da shi gidajen karuwai fara'ahunna sai ya gansu fata basama kaga kuma zai iya daukan hatta tanzura fi wujuhil mumisati in mun dauki wannan fara'ahunna fata basama sai ya gansu nan kawai sai aka ga yana murmushi ya kalli karuwan nan aka wuce da shi ta kofar gidan karuwai ya ka ga yana murmushi wa hunna na ilaihi fin nasi ka gani su kuma suna kallon sa a cikin mutane faqala Maliku sai sarki yace ma zu'umu hadhihi me waccan tace game da kai Ƙala ma zu'umu. sai to me take cewa qala zu'umu anna da haminka. sarki yace tana cewa ɗanta gayi nan kai ka mata shi ɗanka ne ɗa ne ba na halas ba kuma naka ne qali shi qala yace anti taz'umina haka kike cewa qalat na'am sai ta ce eh kai kamun qala aina hadha as-saghir sai jurayj ya ce a zo da yaron ina yake qalu huwa za aka ce ai ga yaron nan fi hijriha ga ta gashi nan a cinyarta ta ta aje shi a cinyarta fa aqbala alaihi sai jurayj ya kalle shi fa qala sai ya ce man abuka ce kai jinjiri waye babanka قال راعي البقر shi ra'il baqar yace mai kiwon shanu shine babana qala al-malik anaj'alu sauma a min zahabin shi shikenan mun gane kai waliyi ne yanzu abinda za a yi wannan cocin naka da muka musa maka dan Allah ka yafe mana mun yi kuskure ashe waliyin Allah aka cuta yanzu abinda za a yi shin kana son mu mayar maka da cocinka na zinare ƙala la ce ba na so ƙala min fidda sarki yace to bari mu maka na azurfa ya ɗan fi sauki ya fi nuna tawazu'u da tsuhudu Ƙala sai yace la ba na so ƙala fa ma naj'aluha to ya kake son mu mayar maka da shi cocin naka ƙala rudduha kama kanat kuma yar mini da coci na yadda yake Ƙala fa ta ladhi tabassamta ce to ka ba mu labari lokacin da aka wuce da kai karuwai ga sunan nan a kofar gidajensu mun ganka kayi murmushi me sirrin wannan murmushin qala sai can amran araftuhu wani al'amari ne da na san shi ajarakatni da'awatu ummi addu'ar mama ta ce ta shafe ni thumma akhbarahum al-khabara sai ya ba su labarin abin da ya faru sai gashi ina sallata ta kaza kaza kaza shine wannan to babban fiqhun da hadisi ke ɗauke da shi shine da'watul walidi ko da'watul walidaini 'alal walad da'watun mustajaba addu'a ce da Allah ke ansanta kaga sai mutum ya taka tsantsa ai malam malam Abubakar Imamu ko a cikin ruwan bagaja ai ya ba da labarin kwatankwacin haka ko dan binni wanda wanda yake wanda yake wanda yake zama jaki amma <laughs> ya zama jaki dan ƙauye kawai yake na sata amma wannan dabarar sata ce fa ake koyawa a cikin a cikin kissa amma a cikin kai zaka iya juyar da ita ka ciro cewa uh, shi wannan mutumin yace ai uwar shi ce ta mishi addu'a ya zama jaki shi yasa ya zama jakin amma dai shi malam Abubakar Imam ya kawo labarin ne yadda wasu yan binni suke da dabarar sata hmm. suka sace jaki me jakin na jazza mai jaki na jan jaki suka janye jakin suka je suka saida to wallahu alam Allah shiryatar da mu to wannan shine fiqhun da hadisin da mala ya kawo da al-Imam al-Bukhari ya kawo Allah mu dauki suke shiryatar da mu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in